Daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma niyya da ke birnin kunni hamma da Dalol FM sannan masu sauraron magana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau laraba 21 ga watan fabrairun shekarar 2018 Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana a labaran duniya. Masu uraji a sun ba da rahoton mummunan harin jiragen saman yaki na kasar a yau Laraba akan wani ƙauyen Damascus da ke gabashin Guta. Jami'ai Amurka sun ce an shirya mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai gana da jami'ai daga Koriya ta Arewa, amma da Koriya ta Arewa ta soke zaman tattaunawar dab da an kusa da fara ganawar. haka kuma jami'ai a babban birnin florida sun shirya a yau laraba domin ɗaruruwan ɗalibai da za su yi maci a inda suke kira ga wakilan majalisar dokokin jihar su zartar da ƙudiri mai tsauri akan mallakar bindigo to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomi a jihar yobe sun musanta rautani da ke cewa adadin ɗalibai mata da suka bata bayan wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a makarantar dabci ya kai 94 as far as we are concerned is not correct because ba my temperature. But i will give the correct figure when we finish To a can birnin Sokoto kuwa a Najeriya an baza jami'an tsaro bayan wata takaddama da ta kai ga mutuwar wasu matasa biyu. Yaya wannan al'amarin ya faru? ni ya bi da gida wallahi ya buga bakin galka muna zamna yanzu yanzu ga hito da mashin din ne ya ba mu naira ɗari mun ga sai bada kai mun ga ce to Allah ke yi kullum ko nan ba mu tashi ba wallahi kullum sai ga labari ya zo mu ta an halbe shi muna dauke da karin bayani kan wannan rahotanni da ma wani rahoto kan matakin da majalisar dokokin jihar Nasarawa ke shirin ɗauka domin dakile barkewar rikici sannan shirin himma na ladan na nan tafi baya ga haka muna nan dauke da sakonninku amma da farko ga nazir da labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum. Jami'ai a Amurka sun ce an shirya mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai gana da jami'ai daga Koriya ta Arewa a farkon wannan watan. Amma Koriya ta Arewa ta soke zaman tattaunawar dab da an kusa da fara ganawar. An shirya zaman tattaunawar ne a ranar goma ga watan Fabrairu yayin da Pence ya kai ziyara a Koriya ta Kudu domin bikin buɗe wasannin Olympic na hunturu a Pyeongchang wanda aka fara a ranar tara ga watan. an shirya mataimakin shugaban kasar zai gana da kim yo jong yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong un da kuma kim yong nam wanda yake shugaban kasar na jeka nayika waɗanda suka jagoranci tawagar koriya ta arewa a yayin bikin buɗe wasannin kamar yadda jaridar washington post ta ce an shirya za a yi ganawar fadar a fadar shugaban kasar koriya ta kudu da wacce ake wa lakabi da blue house a halin da ake ciki kuma rundunar sojin japan ta ce ta kalli musayar kaya tsakanin jiragen kaya na china da kuma koriya ta arewa a cikin teku wadda take zargin ya saba takunkumin kare tattalin arziki da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba koriya ta arewa Masu raji a Siriya sun ba da rahoton mummunan harin jiragen saman yaƙi na ƙasar a yau Laraba a kan wani ƙauye Damascus da ke gabashin Guta. Wanda wannan satin ya fuskanci mummunar jerin tashe-tashen hankula rabon yankin da ya ga irinsa ya ɗauki shekaru. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Siriya mai cibiya a Ingila ta ce harin da jiragen yaƙin ƙasar suka kai ta sama ya kashe kimanin mutane 250 tun ranar Lahadi, rabon da a halaka mutane masu yawa haka cikin ɗan ƙaramin lokaci tun shekarar 2013 lokacin da aka kai hari a yankin da makamai masu guba. an sami ƙarin tarzumar a yayin da dakarun siriya ke ɗaukar matakan sake ƙwato wurare daga hannun 'yan tawaye bayan da suka yi wa gabashin kuta ƙawanya na tsawon shekaru hudu hakanan wannan lamarin ya biyo bayan matakan soji daga ɓangarori da dama na ruguza ƙungiyar isis daga yankin da ada suke rike da shi a siriya labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Jami'ai a babban birnin Florida sun shirya a yau Laraba domin ɗaruruwan ɗalibai da za su yi maci a inda suke kira ga wakilan Majalisar Dokokin Jihar su zartar da ƙudurin da zai taƙaita ko tsaurara mallakar bindiga bayan mummunan harin kan mai uwa da wabi a wata makarantar sakandare a kudancin jihar. Dan bindiga ya harba mutane goma sha bakwai a makarantar sakandare mai suna Marjorie Stoneman Douglas da ke Parkland a satin da ya gabata. dalibai daga makarantar da kuma wasu daga wasu wurare a Florida da sauran jihohi suka tashi haikan danganin shugabanni a matakin jiha da kuma na tarayya sun ɗauki mataki na hana haka sake aukuwa. Fiye da ɗaliban Stoneman Douglas ɗari ne suka shiga motoci zuwa birnin na Tallahassee domin su shiga gangami da jerin gwanon a yau Laraba. Hakanan za su gana da shugabannin majalisar dokokin jihar. Gami da ƙari bayan ralin na yau Laraba a Tallahassee, shugaba Donald Trump bayan shawarar da ya bayar na haramta na'urorin da ka iya mai da bindigogi zuwa makamai masu sarrafa kansu da kuma ƙarfafa bincike a kan masu sayan bindigogi shugaban na amurka donald trump zai jagoranci zaman sauraron a yau laraba a fadar white house da ɗalibai da iyaye gami da malamai waɗanda harbin kan mai uwa da wabi ya shafa a amurka An kashe 'yan sandan Afirka ta gudu biyar da wani soja ɗaya da baya bakin aiki bayan wani hari da aka kai a yau Laraba a wani ofishin 'yan sanda a wani ƙauye. mai magana da yawun 'yan sanda ya ce 'yan daba ne ɗauke da makamai suka farma ofishin 'yan sandan a kudancin ƙauyen 'yan kobo jim kaɗan bayan karfe goma sha biyu na dare suka kashe uku daga cikin 'yan sandan suka sace tilin makamai suka kuma kame 'yan sanda biyu yayin da suke shirin gudu a motar 'yan sanda an harbe sojan ne a yayin da 'yan daban suke shirin guduwa an gano garawakin 'yan sandan biyu da suka kama daga baya bayan sun jefar da motar da suka sata a gefen hanya ministan 'yan sanda fikile mbalula ya kira wannan hari da mummunan tashin hankali a ƙasa afirka ta kudu na ɗaya daga cikin ƙasashen da suke kan gaba a yawan aikata miyagun laifuka a duniya Nazir Ahmad Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To da farko hukumomi a jihar Yobe sun musanta rautani da ke cewa adadin ɗalibai mata da suka ɓata bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kai a makarantar 'yan mata ta Dabci a jihar Yobe ya kai 94. Kwamishinan ma'aikatar ilimi a jihar ta Yobe ya ce har yanzu suna kan tantance adadin ɗaliban da ba a gani ba. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Haruna Dodabi aiko mana daga Maiduguri. gwamnatin jihar yobe ta ce har yanzu bata gama tantance adadin matan da aka ce sun bace ba sakamakon hari da wasu yan bindiga suka kai masu a daren litinin kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar yobe alhaji muhammad amin ne dai shaida min ta wayar wanda ya ce waɗannan adadi ko kuma ƙididdiga da jama'a ke bayarwa ba sahihi ba ne dan har yanzu ba su gama tantance adadin ɗaliban da suka bace ba wanda shi akwai wasu bayanai da ke nuni da cewa ana da ɗalibai ɗari bakwai da hudu ne a wannan makaranta yayin da yanzu hakan aka samu ɗari shida da goma sauran guda casa'in da hudu ɗin ba san inda suke ba amma kwamishinan ya ce wannan ƙididdigan ba daga wurinsu ba ne gama abin da ke shaida mun tawai tarho kamar haka. A'a ba mu confirm ba because we are still muna kalautan su suna zuwa su ana biyu uku hakan na so you cannot say categorically wannan ba za a gan su ba ko ba haka ba. Hmm. saboda haka suna su din ma yanzu ya su. Gaban wannan labarin da aka buga cewa casa'in da hudun ba gaskiya bane kenan tunda ba ku tabbatar ba. As far as we are concerned is not correct because ba mu tabbatar ba. I will ga shigawar musulmi duniya bara. To ko me al'umman jihar Yobe ke ji ne game da gwagwanan lamari ganin cewa ana murnan zaman lafiya ya so mu dawo wa wannan yanki ga dai abin wannan malamin ke cewa. Ana magana daga kusan ɗan kwata daga jihar Yobe. To ya kuke ji game da wannan abin da ya faru na zuwa wannan makaranta da aka kai wa hali. A alhamdulillah kai gaskiya muna cikin jimami musamman muna cikin garin Karasu. To ya kuke kallon wannan lamarin ne Dangote ganin cewa ana gani kamar an so mu samun zaman lafiya kuma ce har an sake shiga makaranta an yi wannan aika-aika. kanmu mu san abin da yake faruwa saboda bayan sati biyu dauke sojojin na gudun da na aka aka samu wannan abin. To yanzu wani hali ake ciki a jihar Yobe nan? A jihar Yobe dai musamman wajen su da gaskiya zaka walwala walwalan ta ta dan ja baya ba kaman shekaran jiya kafin abin ya faru ba amma ko wani barazana ne ko kuwa ba wata barazana da kuke ah, fuskanta gaskiya ba wata barazana kawai sai dai jama'a zanen suka hana mu shige da fice haka na hmm. bincike sai dai a daidai wannan lokaci da al'umman wannan yanki ke nuna alhidin su su kuma al'umman yankin karamar hukumar askirau ba nuna godiya suka yi ga shugaba muhammadu buhari da rundunar sojan najeriya game da sake yanto su da 'ya'yan kungiyar boko haram suka yi garkuwa da su gama abin da shugaban dattawan wannan yanki da ake kira magi elders wato barista isa madu suke cewa addu'a da mu zo dama mu zama gode ma shugaban kasa da sauran jigajigansa wanda suka taimake mu aka samu wa'annan matan kuma muka ji labarin matan nan suna lafiya kalau kamar yadda suka tashi wannan da ba wani godiya banda mu gode ma Mr President kamar waɗannan mata da aka sake yantuwa kun samu kun gana da su ko kuma kun gansu ko kun magana da su a mu yi waya da su dukkan su mu yi waya da mu yi waya da su suka ce suna lafiya kalau ana kula da su a abuja su nawa ne adadin waɗannan mata kuma su nawa ne yanzu haka aka sake yantowa wanda aka samu da su guda goma ne dama mata mu guda goma ne aka tar da su hmm. to tun daga wancan lokacin zuwa wannan lokaci kamar sun gaya muku irin halin da suka shiga tun cewa kun waya da su dole dama zama a daji ai ba gida bane dole ko ba su matsala jawa tunda su zauna daji ba sa gidajen su wannan lamari na garkuwa ko kuma satar mutane a iya cewa sabon abu ne a wannan yanki na arewacin najeriya ganin cewa shekarun baya sai dai a ji labarin aukuwar hakan daga can wani bangaren kasar amma yanzu hakan duk wani matafi hankalinsa a tashe yake dan gudun irin abin da kakai ya komo akan hanya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to rahotanni daga jihar sokoto na cewa yanzu haka an baza jami'an tsaro a wani mataki na zama cikin shirin kota na tsakiyar birnin sokoto a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar bayan harba wasu matasa biyu da ake zargin wani jami'in hukumar kula da gidan yari ya yi daga birnin na shehu ga rahoton da murtala faruk sanyi ne aiko mana a cewar shaidun gani da ido lamarin ya auku ne da sanyin safiyar yau sa'ad da jami'an hukumar gidajen yari ta najeriya suke kokarin kai wani da ake tuhuma a karamar kotun kan wuri da ke tsakiyar birnin na sokoto sa'ad da suke kokarin sauya shi cikin wata mota sakamakon lalacewar motar su da ta ɗauko shi tun da farko wasu majiyoyi da ba a tabbatar ba sun ce wasu magoya bayan wanda ake tuhuma din sun yi yunkurin kwace shi ne daga jami'an abin da yasa daya daga cikin jami'an ya yi harbi da bindiga wanda ya sami wasu matasa biyu da ke wucewa akan titin bisa babur. to da motar ta lalace sai aka ce to a je a kawo wata mota don a yi juyen ma'aikatan ana tsakar juyen sai mutane suka zo suka hana a tora kuwa suna cewa Allah shi yanke ma 'yan gidan yarin wahala to daga cikinsu an juya din za a tahi sai gondoroba daga cikin su ya sabula ya halba yana halbuwa kusa gare ya halbin sai ya tattaro ketare to mai mashin na kawa ya dobo ruwa sai ya kwaɗi gudan shi kuma ya same shi ga kai gudan ya same shi ga awanzu to suna na alai bello mai jama'a abin da kasance muna zamne mota su ta lalace sai sun ka to da wata mota sun ka juya sun gama juya waɗanda suke ɗauke da su kenan sai shi ɗaya ɗan gidan yari sai ɗaya kikin ɗin bindiga ce wannan muke tare shi sai ce ko shekaru sai sun kai halben ga yanzu halbi na za su suna halbi a kaɗai na ga yaro wala ɗai ya liƙo da gudu shi na liƙo da gudu sai ga gudana kalima a shewa gara ka kalima an halbai a shedu halbe suna an kai. duk da yake ko da na isa wajen da lamarin ya auku tuni an kwashe su zuwa asibitin ƙwararru ta sakkwato inda da na je na tarar da wajen cike da jama'a da yan uwan waɗanda lamarin ya rutsa da su. Eh, Asma Umar ɗana. Yaya wannan al'amarin ya faru? ni ya buno ni gida wallahi ya buga bakin galka muna zamna yanzu yanzu ga hito da mashin din ne ya ba mu naira ɗari mun ga sai bada kai mun ga ce to Allah cike yayi kullu ko nan ba mu tashi ba wallahi kullu sai ga labari ya zo mun ta an halbe shi ko da ne hawa mashin ne to ko ne tuna ake shi kwance sai ni shaye shi da kaina ni ce ku bari da shi gida na tabbatar da sun ka ci sai mun tona ne ga asibiti ba mu to asibiti kuma gashi na ce su ba ji zuciya a wata halabi bincike ba san bincike da za a yi na tuntubi kakakin rundunar hukumar gidajen yari ta Najeriya a Sokoto a kan lamarin to amma ya ce sai nan gaba kaɗan za su yi magana domin ko yanzu haka suna gudanar da bincike a kai to sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta sokoto ta tabbatar da faruwar lamarin a ta bakin kakakin rundunar cordelia nwanwe ta ce hakika ina tabbatar da aukuwar wannan harbi a wannan wajen kuma abin da kuka ji ya faru a don haka ne ma rundunar 'yan sanda ta tura jami'anta cikin shirin ko ta kwana a wajen a ƙarƙashin jagorancin mataimakin kwamishinan 'yan sanda domin tabbatar da wata rigima ba ta ɓarke ba a wannan yanki yanzu haka dai ana nan ana gudanar da bincike kuma nan ba da jimawa ba za mu ba ku cikakken bayani sai dai ba kamar yadda wasu ke yayatawa ba ba fa jami'an 'yan sanda ne suka yi harbin ba yanzu haka dai unguwar ta kan wuri ɗinke take da jami'an tsaro har ya zuwa gidan haki a cikin shirin kota kwana a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar musamman saboda yadda jama'ar gari suka tunzura da faruwar lamarin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to Allah ya kyauta majalisar dokokin jihar nasarawa ta ce ta himmatu kan wani shiri na wayar da kan jama'a dangane da muhimmancin zaman lafiya bayan rikice-rikicen da aka samu a jihar da makwabciyarta ta benue sanadiyar takaddama tsakanin manoma da makiyaya daga jos jihar filato ga rahoton da zainab babaji ta aiko mana Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa Umaru Tanko Tunga ya ce sun lura cewa gwamnatin jihar Nasarawa na kashe makudan kudade wajen taimakawa 'yan gudun hijira yasa suke bukatar al'umma su zauna lafiya don kowa ya samu walwala. A duk yadda muka kai da kiki juna da shuka maganganu na bala'i da fitina ba zai ja mana komai ba sai hasara. Majalisar Dokokin Nasarawa ta yi magana akan wannan ta jawo kan hankalin mutane yadda za a yi a zauna lafiya a samu fahimta malaria zazzabi a benue amma ciwon kai da amai da zafin jiki da zawo a nasarawa mu abin da muka yi anan shi muna son da manoma da makiyaya su zauna lafiya a samu fahimta don a samu cin gaba to kuma aka tara mana 'yan gudun hijira da namu da na benue din gwamnati tana ta kashe kuɗi ana ta hasara abubuwan da ya kamata a taimake jama'a da shi bayi ba manoma a cikin daji sun firgita ba inda mutum zai zauna ya ci gaba da aikin nomansa saboda wannan rigima da yake ya same mu ai mu mutanen nasarawa an dora mana wahala ne an dora mana kaya ne an samu madaukin marmara ba gamu bayan mun aski kai kwal. Shi ma mamba mai wakiltar Doma ta Kudu a Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa dangana a Koza James ya ce rikicin ya haddasa mummunan komo baya a yankinsa kasancewar suna makwabtaka da jihar Benue. Ai an samu komo baya sosai don kuwa yanzu yadda muke magana mutane diyawa kusan cikin dare an samu saba'in da wani abu ba su a gidajensu to ka san kwa mutane manomi ne yanzu ana shirye-shiryen noma to baye ba zo na gida ba tana na ci yi noma so zai affecting eh, economic activities na na area namu kuma da na kasa gabaki daya ashe kenan kwa muna bukatan a samu zama lafiya don a samu yi noman a halin da ake ciki kuma rahotanni na nuni da cewa 'yan sanda sun yi nasarar damke wasu mutane hudu da ake zargi da haddasa kisan mutane 73 a ranar 1 ga watan jiya a jihar Benue. Rahoton ya ce an damƙe mutanen ne a garin Tunga da ke jihar Nasarawa wanda suka hada da Alhaji Lagi mai shekaru 40 da Malam Mumune Abdullahi da Muhammad Adamu da kuma Ibrahim Sule waɗanda ake kuma zargi da kashe wasu jami'an 'yan sanda. To sai dai duk ƙoƙarin da na yi don ji daga bakin 'yan sandan ya ci tura. Domin kuwa na aike wa kwamishinan 'yan sandan jihar Nasarawa saƙon karta kwana amma har lokacin da na haɗa wannan rahoto bai maido min da amsa ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. kuma ku agogo a nan cewa ke karfe goma na safe ne da minti kusan sha takwas kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirin himma himma ba ta ga rago Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau kuma shirin ya yi kicibis ne da wata 'yan Najeriya da ta kwashe shekaru sama da goma sha ɗaya tana zaune a ƙasar Birtaniya. Idan muka tsunduma cikin shirin za ku ji sunanta da kuma abin da take yi tun daga wannan lokaci a Birtaniya kawo yanzu. Da farko ga bakwar tamu domin ta gabatar da kanta da kanta. Sunana Madina Muktar Dodo. To, Madina tun yaushe kika zo kasan Birtaniya? Na zo ƙasar Birtaniya a shekara 2006. Lokacin ne na zo yin foundation ina business and humanities. Tun daga lokacin kuma na tsaya na yi digiri na farko a business information system. sai na digiri na biyu a management information system sai kuma yanzu nake zurfafa bincike a mfil a bangaren information security turka shi ai kin zama 'yan birtaniya yanzu kenan za mu ce <laughs> za ku iya faɗan haka <laughs> to tun daga wannan lokacin ke yanzu ke muna lissafi cewa duk karatu ke nazari ke ta yi tun daga wannan lokaci har yanzu nan eh to na samu kamar wasu lokuta da ba karatun nake ba gaskiya ina kawai ginin like work experience aiki a ah, gurare daban-daban lokacin nan amma aikin ba wai wani aiki ba ne wanda aka daɗe na daɗe na ina yi kawai dai aiki ne na in na samu break daga tsakanin kamar digiri na farko zuwa digiri na biyu akwai ɗan lokaci kaɗan da ya bani damar yin wannan aiki eh amma yanzu dai haka karatu yake eh yanzu haka karatu nake ina zurfafa bincike a digirin digirgir digiri na uku kenan eh digiri na uku amma ke ko me ya burge ki bayan ki na ɗaya kika na biyu kuma kina na uku yanzu nan baki koma gida da kika na ɗaya ki koma gida ke na biyu ke na ukun ba duka kika na ɗaya na biyu na uku me ya baki sha'awa haka har kika ci gaba da wannan karatu a wannan matakin daga farko dai da na gama digiri na farko na so in koma Najeriya Um, amma kuma komawan gaskiya uh, mahaifina ya bani shawara akan cewa ya kamata in tsaya in yi digiri na biyu a nan kasan ni ma dai da na zo na ƙara bincike akan kwas ɗin da nake so in karanta na digiri na biyu sai na ga cewa uh, nan wurin sun fi a field ɗin da nake nema sun fi offering wannan digiri in a nan kasan than in Nigeria. sake sake masu aure bayanin wannan digirin da kika yi akan menene ne akan management information systems ne na yi digiri din nan yadda za a sarrafa bayanai eh bayanai yadda za a yi um, za a yi tattalin su yadda za a interpreting su. za a fassara su yauwa yadda za a fassara su da kuma yadda za a gano yadda za a gano mafita daga matsalolin nan da aka sassamu. To kina ganin ba irin wannan kwasin a Najeriya kenan? Um, a lokacin nan dai gaskiya da muka bincika ba mu samu takamamman wurin da suke wannan particular course ɗin shi yasa ne zamana a nan wurin and that was in 2010 yeah a lokacin but na san yanzu an bincika ba za a rasa um, wurare uh, a Najeriya da suke irin wannan kwas din ba. To duk da yake dai baki yi karatun a gida Najeriya baki yi digiri na ɗaya na biyu gashi kina na uku amma na san ba eh. za ki rasa masaniya yadda karatu yake a gida ba. Ke eh, ba zan rasa ba kam saboda na yi secondary school. To me me eh. a karatun digiri to na na makarantar secondary din menene za ki ce bambancin karatun gida da karatun a nan Birtaniya? gaskiya um, akwai ɗan bambanci a tsakanin karatun birtaniya da kuma karatun gida najeriya misali kaga lokacin da kamar misali hmm. lokacin da nake secondary school a can najeriya hmm. like yawanci koyarwa ake yi da baki babu like akwai wanda za a koyar ya wanda za a koyar da baki da kuma a rubutu akan fifa da sauransu amma kuma yawanci babu da yawa babu shi a aikace babu ma eh, na'urorin yin shi a aikace amma kuma nan gurin akwai na'urorin daban-daban da mutum za a iya koya mashi da shi kuma ya gani zahiri sannan kuma ya amfani da su. To haka yake a jami'a ma? Haka mutum eh, yake a jami'a? Eh haka yake a jami'a sosai ma. Yawanci komai is automated. Yanzu kin ce to wani ya yi sauki a ganin ki. gaskiya ni a gani na na kasan birtaniya ya fi sauki saboda yawanci duk wani um, bincike da mutum yake yi da kuma abubuwan da yake nema sai in ga na'urorin nan za su taimaki mutum samun ainihin abin nan da yake bincike a kai da wuri a kan a gida a Najeriya. Saboda a gida Najeriya a zat lokacin nan dai da na yi karatun kudama a ce digiri dai na farko ko kuma wanda na yi kafin shi. Mm. a lokacin gaskiya um, babu na'urori da yawa na neman um, information da mutum yake so duk bayanan da za ka to eh, eh, kenan shi yasa ba kina jin shi yasa ba a yin waɗannan kusa-kusan a gida Najeriya saboda eh to um, eh a a lokaci a lokacin da da nayi karatun gani nake eh da dawo da bin daya uh, daga cikin dalilan da yasa a lokacin nan ba a yi amma kuma yanzu mun dan matsa ko a gida Najeriya bayan na ko kuma na ga cewa mun dan matso an dan samu ci gaba daga lokacin nan yanzu akwai 'yan na'urori kuma dai akwai ko da ma dai wayar hannu ne wanda zai taimaki mutum gano wasu bayanai da mutum yake nema. To a jiya Madina, dakta a nan domin ko lokaci ya daga mana hannu. Masu are, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan hirar yanzu a madin bakwar tamu Hajiya Madina Muktar Dodo da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi take riga yanzu fulani. Riga da busa shi take riga yanzu fulani. Riga babu Yanzu kuma sai saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙon farko ya ce Salam VOA Hausa. Muna kira gwamnatin kasar jamhuriyar Nijar ta gaggauta yin gyara a dokar kasafin kudin kasar na bana. Ganin yadda jama'ar kasar suke kokawa da kasafin kudin kasar saboda yadda ya takura wa rayuwarsu ko 'yan kasar za su samu sa'idar rayuwa. Gyara kayan ka kade ba zai zama sauke mu raba ba. Daga Yakuji matar Amadu Abacha Macina Yobe. Don Allah VOA ku gaya gwamnatin jihar mu ta Kano da ta gyara mana wutar nepa a garin daɗin kowa, karamar hukumar doguwa. da fatan wannan koken zai kai ga kunnuwan da suka dace su ji daga hajiya binta women leader doguwa kano Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Salihu Isa Fana jihar Kebbi, Najeriya da Haƙili na Allo Fana da Hamza Galadima birnin Kebbi suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Waiwaye dai adon tafiya ne in ji masu karin magana ya kamata shugaban najeriya muhammadu buhari ya dubi halin da 'yan najeriya ke fama da shi na tsadar rayuwa wato tsadar abinci da sauran kayayyakin masarufi uwa uba ga tsadar man fetur murya amurka ku faɗa wa 'yan majalisun da ke ƙoƙarin maido da zaben shugaban ƙasa baya da su sani cewa dubara dai ba ta ɗaurin kaya tilas sai kun haɗa da igiya mai da zaben ku a sahun farko ba shi zai sa mu zaɓe ku ba daga ma'ajin ƙungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar kebbi Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. Assalamu alaikum VOA. Kisan da dakarun sojan Siriya suka yi na mutum ɗari waɗanda ba su ji ba su gani ba a yankin kurɗawa abin takaici da Allah wadai ne daga Sufiyanu Gumal zangon daura. Assalamu alaikum VOA Hausa. Matsawa gwamnatin Amurka lamba da ɗalibai da malaman makarantun ƙasar ke yi na ta ɗauki matakin sauya dokar mallakar makamai ya yi daidai ganin yadda 'yan bindiga ke halaka jama'a a ƙasar. Sako daga Sani mai lange-lange yalwaya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. To a gaida amarya yanzu ga Nazir da labarai a takaici. Jami'ai a Amurka sun ce an shirya mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai gana da jami'ai daga Koriya ta Arewa a farkon wannan watan amma Koriya ta Arewa ta soke zaman tattaunawar dab da an kusa da fara ganawar. An shirya zaman tattaunawar ne a ranar goma ga watan Fabrairu yayin da Pence ya kai ziyara a Koriya ta Kudu domin bikin buɗe wasannin Olympic na hunturu a Pyeongchang wanda aka fara a ranar tara ga wannan watan. An shirya dai mataimakin shugaban kasar zai gana da Kim Yo Jong 'yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong-un da kuma kim yong-nam wanda yake shugaban kasar na jeka ka a waɗanda suke jagorancin tawagar koriya ta arewa a yayin bikin buɗe wasannin kamar yadda jaridar washington post ta ce an shirya za a yi ganawar a fadar shugaban ƙasar koriya ta kudu da ake kira blue house wata kotu a bahrain ta yanke wa fitaccen ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam nabil rajad rajab hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari sakamakon rubutun da ya yi a twitter na sukar rundunar taron dangi da saudi take jagoranta kan hari da jiragen yaƙi da take kaiwa a Yemen da kuma zargin cin zarafi da ake yi a gidajen yari. Laifukan da ake zargi ce da su sun hada da cin mutuncin makwabciyar ƙasa da kuma hukumomin gwamnati. Rajab ya taka muhimmiyar rawa a jagorancin zanga-zangar magoya masu rajin demokuraɗiyya a shekarar 2011 wacce ta ma mai faɗin ƙasashe da ke yankin. tun daga lokacin ya sha ɗauri a gidan yari lokuta da dama haka kuma kafin yanke hukuncin na yau laraba tuni yana zaman ɗaurin shekaru biyu sakamakon tsokacin da ya yi a wata tattaunawa a gidan talabijin masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu amma a wannan lokaci idan allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin inda za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan matakan da kuke ganin ya kamata a ƙara ɗauka wajen tabbatar da tsaro a makarantu musamman ma na kwana a najeriya da ma sauran kasashe makwabta idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a iya garzawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com in za madadin nazir ahmad hausawa da julie levis gresham su kuma injiniyan mu thomas mahmud lalu ke cewa a wuta lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc kada a nisa ga shirin yau da gobe